Majalisar Dokokin Jihar Filato ta naɗa wani kwamiti mai mutum bakwai da zai duba matsalolin tsaro a jihar da nufin magance su. Mamba mai wakiltar kantana a Majalisar Dokokin Jihar Filato Yusuf Gagdi shine shugaban kwamitin. An karkashe mutane a kauyukansu, an karkashe mutane a kan tituna, ana ta protest da sauransu. to mu majalisar dokoki mun kafa wannan kwamiti na mutum bakwai mu yi bincike akan me dalilan sake faruwan wa'annan abin meye kuma gwamnati da mu al'umman plato za mu yi da shugabanni da sarakuna na ƙauyuka da na birane menene za mu yi don ganin irin wannan abin bai sake faruwa ba da mutanen plato na biyu kuma akwai mutanen da sun gudu suna jeji har yanzu ba su dawo gidajensu ba wasu an kone gidajensu sun sira ba a kashe su ba ba su da abinci ba su da kayan sawa wasu na asibiti ba su san inda iyayensu ba da sauransu mu yi bincike ina ne wa'annan mutanen suke kuma menene gwamnati ya kamata ta yi wa wa'annan mutane da suke cikin wahalhalu daban-daban na hudu mu bincika su wane ne suka haddasa wannan abin kuma wannan shine mafi amfani saboda daga baya za a yi bincike kaji an kama wannan an kama wancan ba hukunci muna son wannan lokaci jama'an najeriya ba ma plateau ba su san su wane ne a aba'isan hadda wa'annan fitina su wane ne aka kama su jami'an tsaro su ba mu duniya ta sani menene kuma za a yi ko aka yi da wa'annan da suka tada wannan tarzoma To wasu na ganin kamar irin waɗannan kwamiti kwamiti an sha kafa su sun sha ba da rahoto amma har yanzu sai kaga kamar ba a samu maslaha ba. ko a kwamitin da muka yi na alif 2015 ke kanki kin san mun yi adalci domin mutanen plato sun yaba da sakamakon wannan kwamiti kuma ya sa an zauna lafiya na shekara uku. To wai shin me ke haddasa rikici ne tsakanin al'ummar jihar tambaya kenan da na nemi jin ansa daga wasu shugabannin al'umma. Sunana Ngo Florence Dacholom ni ce shugaban kungiyar matan Biron. Shekarun baya har zuwa yau ana takura ma mutanen birnin a ƙauyukansu da yawa a cikinsu ma ba sa zama a ƙauyukan yakan bar wa fulani dama su yi kiwo yadda suka ga dama mutane suna so su koma gonakinsu su yi noma muna samun damuwa a zo gonaki a yi barna a zo gonaki a kori mata a zo gonaki ana ma mata fade a zo cikin gidaje ana bindige yara sunana ardo yakubu dabo boro financial secretary na miyatti allah na jihar plateau satin shanun nan da kashe al'umman fulani shine yake kawo tashin hankali a plateau ina gaya muku abin da zahiri ne ba wai ina faɗa muku son ra'ayina ba shugabannin al'umman birom da shugabannin al'umman fulani mun tabbatar da cewa ana kashe fulani su tura shanu su tafi da shi kuma an gaya ma jami'an tsaro jami'an tsaro sun tashi sun je sun binciko sun fahimci cewa wannan abin da ake faɗa haka ne amma an shiga a fitar da waɗannan dukiyoyi al'umman biron sun hana a fitar da wannan dukiyoyi Daraktan hukumar inganta zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau Joseph Langman ya ce aiwatar da tsarin na na kundin matakan samun zaman lafiya da shugaban kasa ya kaddamar a jihar Plateau zai taimaka gaya. Ita wannan kamar makulli ce na buɗe ababen hanyoyi da za mu samu zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Kuma dukkan matsaloli da ke kasa ko rashin jituwa ne tsakanin makiya da manoma ko kuma ababen eh, zaman lafiya tsakanin matasa da kuma mata da sauransu duk abin da dai aka bari domin mu tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.